yana yin wannan saboda ka kaga in ka ce fasalu ahlal zikiri ana nufin masu zikiri irin wannan kawai shi ake nufi a nan to kaga babu wanda za ku ga ka tare ba kai wa tambaya ba wanda kuma an san cewa wannan ba ba fahimta ce mai kyau ba kuma ba ma wanda zai wannan fahimtar tunda ai shi ma in haka ne ahlal zikiri din to zai tambaya to kaga ahlal zikiri ana ana nufin ahlul ilmi saboda haka majlisul ilmi ana kiran shi majlisul zikir zaka ka fa'il da karani fi malai majalisul ilmi sun shiga haka nan da mutum zai zauna a masallaci da jama'a cikin masallacin wanda yana nafila wanda yana karatun qur'ani wanda yana tasbihi da da tahlili da tahmidi to kaga nan jama'a ne suka haɗu kuma kowannensu yana abin da yake kurba ce kusanci ne ga Allah to da shi ma zai zauna a nan shi ma ya karanta qur'ani ko ya yi tasbihi da abin nan shi ma kaga shi ma yayi ne cikin bala saboda ka wannan shi ne ma'anar da ake nufi ba wai ana nufin a haɗu a rika tsalle ko ana ana ambatan ubangiji cikin wani yanayi wani na tarallin fashin wasu yana ba su suna aishi yana ba su suna aishi ko yana gaya musu ga adadin da za su yi ku karanta abu kaza adadi kaza ku karanta abu kaza adadi kaza wannan duk ba shi da asali ba shi da tushe a aikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ko aikin magabata na kwarai tabi'ai da atba'u tabi'ina da a'immatul huda saboda ka wannan shine shine abin da hadisin yake nufi sannan Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an idan ya kusance ni daidai da shibr dani daya to ɗanin ɗan yatsa guda ɗaya taqarrabtu ilaihi zira'an ni kuma zan kusance shi wato zira'i ɗaya zira'i shi ne daga yan yatsunka kan yan yatsunka har zuwa har zuwa gwiwar abin nan har zuwa gwiwar hannu wanda shi ake kira zira'i ba'i kuma ana nufin gaba guda to allah ta'ala Anan. yana tabbatar tabbatarwa da kansa wasu asifatul ikhtiyariya ko al'af'alul ikhtiyariya wanda ahlus sunna suna tabbatarwa da Allah wasu ayyukan da ya zaba wa kansa in ya ga dama yayi ya ga dama ya bari wata sifofi ne akwai sifofi waɗanda suke zatiya sifofi da suke na zati ne akwai kuma sifatul af'al sifofi na aiki sifofi na zati kamar a ce ji kamar a ce gani wani sai abin nan ah, afwan kamar a ce eh, ji da gani sifofi ne na zati hakanan kamar irin su fuska su hannu sifofi ne na zati akwai sifat ikhtiyariya kamar al-istiwa ala al ah, rahman ala al daidaito akan al-arsh kamar waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ah, hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi dhulalin min al-ghamam wato al ko al-maji ko ko ko al wannan duk sifofi ne ikhtiyariya ubangiji yana yin sanda ya so ga wanda ya so a inda ya so wato ba kamar ka tabbatar masa da sifar hannu ba ko sifar eh, fuska wannan sifa ce ta zati ba wani lokaci da za a ce ya eh, lokaci kaza yana da hannu lokaci kaza ba shi da shi da sifa ikhtiyariya sifa ikhtiyariya shine ka yi ta sanda kake bukata kanda kake so sanda kake gada damar kai kai abin wannan shine kamala misali a ce magana sifa ce ikhtiyariya ka yi magana sanda kake so kai shuru sanda kake so saboda haka ubangiji ya tabbatar da kansa sifar sifar kalam misali ba za ka ce allah cikin magana yake ba ko da yaushe ba ta yankewa wannan ba ta zama sifar kamala ba kenan sifar kamala shine yayi sanda yake so sanda kuma baya san maganar ya barta shi yasa a wani guri ubangiji ta cewa la yukallimuhumullah kaga ashe akwai sanda zai wasu magana akwai sanda zai kima wasu wasu magana ko sifar da Allah ta'ala ya tabbatar da kansa ta baji da ta itiyan uh, waje a rabbuka هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتيهم ربك أو يأتيهم إلا أن تأتي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو يأتي ربك وبنجي يا تبتر لك صفر زوا كمان لا أن تأتيهم الملائكة سنشنا زر من أبو face mala'iku su zo او ياتي ربك هو rabbuka ko او ياتي بعض ايات ربك هو atiya ba'du ayati rabbika ko wa ja'a rabbuka wal malaku saffan safa ubangijinka ya zo tare da mala'iku sahu sahu haka ubangijin ya tabbatarwa da kansa sifar maji ko kuma sifa ta al'itiyan to tun da ya tabbatarwa da wannan kansa sifa ta al'itiyan da ta almaji sifa ce wacce za ta zama tana tabbata da wata kaifiya da wata siga duk da ba mu san ta ba ba mu san sigar ba mu san yadda za ta kasance ba haka ubangiji sai ya tabbatarwa da kansa zuwa a harwala ta misali ce zuwa harwala yana gaggawa kaga nan ya sifanta ta da wata sifa wanda ita ma ba za mu iya kayyafa ta ba ba za mu iya cewa ga kaifiyarta ba ga yadda take sai dai mu imani da ita kamar yadda muka yi imani da sifar zuwa din sifofin ubangiji gaibi ne sifofin ubangiji da sunayensa gaibi ne ba wanda abin da zaka iya sani na sifar ubangiji ko sunansa sai abin da ya gaya maka iya kuma abin da ya gaya maka haka zaka fahimce shi ba zaka kara ka rage a kai ba tunda shi ya fi sanin kansa da kansa tuba a'lamu amillah ba wanda ya fi Allah sanin kansa da kansa shi ya siffanta kansa da kansa don haka baka da ikon ka ci gyaransa ko ka ce abu kaza bai kamata a siffanta Allah da wannan siffar ba sai dai a ce kaza wannan wannan gabawa bai dace ba Allah ta'ala ke cewa wa in takarrabu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an in taqarraba ilaihi zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an in ya kusance ni daidai da shibiri wato dani daya zan kusance shi zira'i daya in ya kusance ni dani daya zan kusance shi zira'i daya a nan kusantar bawa ga ubangijinsa kowa ya sani ta hanyar aikata abin da yake so ne ta hanyar aikata wani lokaci zai kusance shi ta hanyar abin da yake aiki ne na tafiya akwai zirga-zirga a ciki kamar tafiya zuwa masallaci kaga kusantar ubangiji ne da wani abin da yake motsi ne ko tafiyar abin da zirga-zirgar hajji misali aje daga daga daga daga makka a shiga daga mikati aje makka daga makka a shiga mina a bina a shiga mina daga mina a tafi arfa daga arfa a dawo muzdalifa aje je jamarat wurin jifa a dawo mina aje makka aje yi dawafi da wafi kaga da sa'ayi shi ma duk zirga zirga ne kaga wani akwai tafiya a ciki sunan shi kurba kuma zai iya zuwa ka kusanci ubangiji kana tsaye cak kamar wanda yake tsaye cikin sallah umu kada ce kaga cikin kusantar ubangiji yake ko ka kusance shi kana ruku cikin ruku ko kusance cikin sujjada dalma annabi yana cewa akrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid lokacin da bawa ya fi kusa da ubangijinsa shi lokacin da yake sujjada za ka iya kusanta sama kana kishin gide alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ibrahim ibn husayn ah, salli qa'iman in lam tastati fa qa'idan wa in lam tastati fa ala Ka yi salla a tsaye in ba za ka iya ba ka zo ka zauna in ba za ka iya ba ka kishin gida Ka yi a kishin gida ka yi a kwanci saboda haka ashe ka kaga ah, dukkan ahwal za ka iya zama mai kusantar ubangiji ba wai lalle sai ka motsa daga inda kake ba bal ma ibadojin da ba a zirga-zirga a cikinsu su ne suka fi yawa ibadar da ake zirga-zirga a cikin ta ba ta da yawa galibi ibadoji za ka yi su ne ba tare da ka yi zirga-zirga ka kai ka komo ba shi ka ga kurba ɗin da ake cewa fahimtar in ta in ka kusance shi kalma ce da take nuna aikin ibada shi kuma taqarraba ilayka ba taqarraba ilayka zira'an shi kuma zai gaggauta karba maka abin da kai ta hanyar baka sakamako fiye da abin da ka aikata ta hanyar ya baka sakamako na farko zai zai yi gaggawar karbar abin da ka yi ya kuma yi sakanka maka da fiye da yadda ka yi wannan shine tunda kaga ba za ka ce a hadisin yana nufin ayyukan da ake tafiya ba kawai a cikinsu ka ce ka saboda haka in yi tafiya zuwa masallaci ubangiji zai taho zuwa gare ka in yi tafiya cikin hajji ko in ka yi tafiya cikin dawafi ko sa'i in ka faɗa da za ka takaita hadisin wanda shi kuma hadisin anan alkurba nan da ake nufi yana da faɗi ya ƙunshi duka gaba da ibada shi yasa malamai suka ce a fahimci hadisin tare da da umuminsa wato a ce ana nufin duka ibada ya fi ka fahimce shi tare da a kassasa ibada ranar da ibada da take da sa'ayi take da tafiya take da haraka take da mashi to in ka fahimci har taqarrubul abdi ila ya kunu bil af'ali to ka fahimci cewa taqarrubul abdi rabbi ila rabbi kunu bil sawabi wannan ba tawili ba ne. ba wanda ba zai fahimci wannan bilbadaha ba tawili shine ka ɗauke ka ɗauke ma'anar ma'ana ta hakika ta zahiri wacce ita ce za a fara fahimta ka kawo ta ma'ana wacce ba za a fahimci ta ba sai da karina wannan shine ake nufi tawili amma abin da yake shine lafazin yana nuna wannan zahiran kamar yanzu Allah da yake cewa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa ai kaga a kowa zai fahimci kurbi anan nan ba wai ana nufin bawa ya matso wanda ba wanda zai taɓa kawo wannan fahimtar tunda ubangiji ya sifanta kanshi da uluwi ne ce ar-rahmanu alal arshi stawa sabbi hisma rabbikal a'la wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi ubangiji ya sifanta kansa da fauqiya ne da uluwi da da istiwa'i akan al'arshin sa sujjada kuma ƙasa kake ba sama kake yi ba kaga babu maganar cewa kun kara kusantuwa da jiki kusansa ta jiki wannan ba wanda zai kawo na fahimtar saboda haka kusanta ce ta ibada zuciyarka ta kara matsa kusa da Allah sama da kowane lokaci ga haka shi ma kusantar da zai yi maka kusanta ce ta sakamako abunka da gaggawa kamar yanzu nan da aka ce shibran aka sannan aka ce zira'an sannan aka ce eh, zira'an aka ce ba'an aka ce fa'ina ta ni yamshi a taito har wala za ka ga kai ka yi dan taƙi kaɗan ubangiji ya yi wanda ya fi naka ma'ana zai fi ka gaggawar karɓar aikinka sannan kuma zai baka sakamako fiye da fiye da aikin da kai domin wanda ya yi shibir aka ba shi zira ko ya yi zira aka ba shi ba ko ya yi bashiyu aka yi masa har harwala kaga babu shakka an yi masa abin da ya fi nashi wanda larabawa suna abin da idan a taita ni hutu a taita ka hutu ta yi suka faɗi irin wannan tabiri in ka zo min taku ɗaya ake nufi ka wannan shine ma'anar hadisin kada wani ya zo ce to ai kuma Ali suna nan kun yi tawili tunda ya Allah ya ce har wala ko kun ce to ko da ma mutum ya faɗa ka za mu iya to me matsalar in mun tabbatar wa da Allah har wala mun tabbatar masa da taqarrubu zira taqarrubi ba shi ya sifanta kansa da wannan mun yi imani mun yadda babu wani babu wani haufi a ciki saboda ka akwai wannan ma'ana akwai wannan ma'ana kuma duk alalar zikiri ya kare san abdullahi ibn busur hadisin abdullahi ibn husur ana da cikin taimizi da da ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa anna rajulan qala ya rasulullahi inna shara'i al-islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi shay'in atashabbasu bihi qala la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah abdullahi ibn husur yake cewa wani mutum ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna shara'i al-islami da kasarat alayya wato dokokin musulunci sun yawaita a kaina wato sun yi min yawa fa akhbirni bi shay'in atashabbasu bihi to ka gaya min wani abin da zan bakalkarewa da zan kaddame masa qala zaluri yazalu ka ratban min zikrillah sai annabi ya ce da shi kada harshen kai bushe gushe danye shatam da ammatan Allah wato wannan a wani da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama a wasu wayoyin kamar su amna mutumin kauye ne zai ke cewa ya rasu wallahi inda shari'a islami karkasar talayya shari'a islami yana nufin abubuwan da allah ya shara'anta amma anan ba ana nufin ba ana nufin na ana nufin abubuwan da Allah ya shar'anta na farilla da na wajibi da na mustahabbi mandubi abinda Allah ta'ala ya ragaba sa su aikata shi samu lada cito akwai su da yawa a kaina ga hajji ga azumi ga jihadi ga sallar sallah salloli ga da nafila ga azumi na taɗawu'i ga sadaka ta wajibi ga sadaka ta ga dai sunan ba iyaka to a gaya min wani abin da zan makalkalewa bayan na yi na wajibi wani abu ne kuma ya kamata zan fi to shine sai a nusa da